daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam abu muhammad alhassan buna ali buna khalaf albarbahari allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi domin da uwa suka sani muna bin sharhin da فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان يي موانا littafi muna fatan allah madaukin sarki ya saka mai da alkhairi a yau malam zai tattauna mana wata matsala ta fikihu a cikin littafin da ake tattauna masail na aƙida to kamar yadda al'adar malam take a baya na duk wata matsala da take matsala ce khilafiya to yana zuwa ya tattauna mana mun tattauna matsalar shafa akan hufi da sauran masail da yawan gaske to amma su waɗancan matsaloli kai tsaye matsaloli ne na fikiyo kuma na aƙida amma ita wannan matsalan da malam zai tattauna mana to ya yi ƙoƙarin toshe wata ƙofa ce ta saɓani kada ya zama mu ahalu sunna mun kuma muna saɓani imu-imu an gano wannan da kyau ku domin alkhilafu sharrun kulluhu shi saɓani dukkanin shi sharri ne ba inda saɓani ya taɓa zama alkhairi allah ya kiyaye ma'ala ya ce wa takbiru alal jana'izi arba'un kabbar bari da ake yi yayin sallan jana'iza to waɗannan kabbar bari guda hudu ne ake yin su Wahuwa huwa malik buna anasin wasfiyana thauri walhassan buna saleh salih wa ahmad buna hanbal walfukaha mala ya ce wannan fatawa da cewa barin sallan jana'iza kabbar bari hudu ne ake yi wannan ita ce fatawan imamu malik dan anas imamu darul hijira ita ce fatawan al'imam sufiyani thauri da alhassan dan salih da ahmadu dan hambali <clears throat> wal fuqaha da mafi yawancin malaman fikihu wannan ita ce fatawarsu wa haka za qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace inda ka ji wannan haka to haka dai aka samo daga manzon Allah mala yace asharhu al-imam al-fawzan yace هذه مسألة فرعية لكن ذكرها هنا للخلاف fiha. ita wannan matsala na kabbar bari yayin sallan jana'iza Malam ya ce matsala ce ta furu'a matsala ce ta fiƙihu sai dai al'imamul barbahari ya kawo ta nan saboda saɓanin da aka samu dangane da al'amarin kabbar barin waliyubayyana sunnata fi zalika kuma ya yi haka ne domin yi ƙoƙarin daƙile saɓanin ta hanyar bayyana mecece karantarwar sunna dangane da adadin waɗannan kabbar bari ɗin ta haka in yi gamsar da al'umma to sai zama an daƙile kafan wannan saɓanin kenan li'annal kitaba domin shi wannan littafi ismuhu sharhu sunna sunan shi sharhu sunna wal mashhuru inda ahalus sunnati wal jama'a mala ya ce abin da ya fi shahara a wajen malaman ahalus sunna wal jama'a wal a'imma da sauran manyan limaman musulunci anna takbira alal janaza arba'u takbiratin cewa kabbar barin da ake yi a yayin sallan jana'iza kabbar bari ne guda hudu kama fil hadisi sahih kama yadda ya zuwa cikin hadisi ingantacce annan nabiya sallallahu alaihi wa wa sallama salla ala najashi salatal ga'ib cewa annabi ya yi ma sarki najashi sallan gawa a sanda allah maɗaukin sarki ya yi ma najashi rasuwa wa alaihi arba'an kuma a cikin sallan sai zama annabi ya yi kabbar bari ne guda hudu kabbaran farko kamar yadda muka sani ko muka karanta a cikin karatuttukanmu na ahkamul jana'iz da karatun minnatul rahman da muka yi shine ana karanta fatiha in sura ta samu ma ba a laifi ba kuma idan ake kabbaran ana yin ta'awuzi da basmala sannan a biyo da karatun fatiha a bayansu idan aka yi na biyu ana yin salatul ibrahimiyya ne salatin da annabi ya karantar wannan salati ake yi a yayin da aka yi na biyu kabbara na uku to sai a yi mamaci addu'a akwai gajerar addu'a da ta zo a cikin riwayen da aka samo daga sahabi ya ce ya ji annabi yana yi ma wani daga cikin sahabbai wannan addu'a yayin da ya rasu ya ce sai da ya gurin ina da a ce shi ne ya rasu ake mai wannan sallar ta wannan riwaya tana cikin bulogul maram riwaya ce mai sauƙin haddacewa inda so samu ne duk wani musulmi ya ƙoƙari ya same ta ya haddace kabbara na hudu ana yin addu'a ne ga sauran al'umman musulmi mazansu da mata yara da manya wanda suka mutu da da wanda suke raye a yanzu da kuma waɗanda ba sa nan sun yi tafiya ma ba sa gari to duk su ake shigowa da su cikin wannan addu'ar da kun ji to shi ne ya ce kabbar bari ne guda hudu to idan sallan jana'iza idan mutum bai iya ta da yaren larabci ba musamman addu'in nan to babu laifi zai iya yi da hausa zai iya yi da yarbanci zai iya yi da inyamuranci da nufanci da kanuri fulfulde da turanci da duk yaren da ya sauwaka mai ya iya to zai iya wannan sallan jana'izar domin addu'a ce an gano wannan da kyau saɓanin sallan farilla ba ka iya sa wani yare kwata-kwata a ciki sai larabci allah madaukin sarki ya taimake mu mala ya ce wa ghalibul ahadith ala arba'in kaga mafi yawancin hadisai da suka zo suka yi bayanin sallan jana'iza to sun yi bayanai ne cewa kabbar barin sallan to kabbar bari ne hudu fi ha ziyada amma a cikin wasu riwayoyin akwai ƙarin hamsin har za a iya yin kabbar bari biyar au aksar ko sama da haka za ka yi raka a kabarbari biyar in kai biyar to sai dai ka shallake ka tafi bakwai in kai bakwai sai dai ka shallake ka neman ƙari ya zama tara iyakan gejin kenan to idan kai kabara ya wuce ya kai biyar to sai ka maimaita addu'a ga mamaci in za ka tafi bakwai idan kai kabbara na shida sai kai addu'a ga sauran mutanen gari idan kai na bakwai sai kai mamaci addu'a idan ka ƙara ta kai ta takwas sai kai mutanen gari addu'a idan kai na tara sai kai mamaci addu'a ku gano wannan da kyau ku haka za a rika caccanza musanyawa allah maɗaukin sarki ya sa mu dace Malu ya ce lakin nan nallade ajima alaihi muslimuna sai dai kabbar barin da musulmi suka hada kai huwal arba su ne arba'un kabbar bari guda hudu ba cewa aka yi sauran ba a yi ba ana yi amma wanne musulmi suka fi hudun ba laifi ba ne idan mutum ya wuce hudun yana da kyau ma a ce limamai saraye wannan sunna a raka ƙoƙarin yi ana maimaitawa ana yi ana maimaitawa saboda ɗalibai da waɗanda suke tasowa kada a ce nan gaba wani ya zo zai raye wannan sunna kuma ita rikici da shi allah maɗaukin sarki ya kiyaye kuma kada ya zama mahaifinka ya rasu ko mahaifiyanka ta rasu liman da ya zo sai ya kabbarbari hudu da na wane ko na wance suka rasu da ya zo sai ya bari bakwai ko ya tara ka ce kaga liman ya fi son wane ba domin kaga lokacin da mahaifina ya rasu kabbara hudu ya tsaya amma da na wane ya rasu da yake ya fi kai hadaya kaga shi kaga abin da ya mashi tara ya mashi kan gano nan da kyau ba haka ba ne kawai ya danganta ne yana daga cikin ka'idan sunna shine ikhtilafu tanawwu yau idan aka yi wannan nau'in gobe kuma sai a yi wannan nau'in haka ya kamata domin kai a matsayinka na limami to kai malamin al'umma ne baki da domin a wani yanayi na sallan jana'izar in an ji akan samu amfani da yawa akwai wanda tun da yake shi bai ma zama a majalisi ya karatu da shi amma an mutu ai zai ji to kuma zai ga wasu abubuwa mai yiwa idan aka yi wa'azi a makabarta zai amfana shi yasa annabi duk inda ya ga taron mutane to yana kokarin faɗakarwa to a nan ya saba ganin in aka je ana yin kabbar bari hudu yau sai ya ga an yi bakwai ko tara kun ga mai yiwa zai tambaya to daga nan an bude mai kofan tambaya da kuma amfanuwa allah maɗaukin sarki ya samu dace amma misali in kana unguwanni irin namu wanda sunna ta huda unguwar sai ka je wani gari sai aka ce algafarta malam bismillah kai mana sallan gawa to kai masu hudunsu a hankali hankali kana karantar da su har za a kai lokacin da za su iya ɗaukan bakon har zuwa tara in ba ka ba sai ka sa su a cikin rudani ka sa su a cikin saɓani madadin su fahimci sunna kuma sai ka kore su daga sunna sau ba karantar da su ka zo ka yi an gane mu nan mun dade muna yi wannan ya sa duk abin da za a zo da shi mutanen a shirye suke su karɓa kaɗai in ka zo da abin da suka tambaye ka baka da hujja ne to nan ne kuma za ka sha mamaki allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu to sai mala yake cewa wa ma da abin da ya karu daga kabbar bari hudu wa ma da an hafa mahallun khilaf abin da ya karu daga kabbar bari hudu to wannan malamai sun yi saɓani a kan shi wal muslimu la yadhhabu lil khilaf shi musulmi na kwarai baya tafiya inda saɓani yake wayatrukul jam'a ala wa yatrukul majma alaihi ya bar abin da aka haɗu wal muttafaqu alaihi da abin da al'umma suka gamsu suke tafiya a kan shi to gyaran da zami ma al-imam fauzan a nan ɗaya ne idan abu ya inganta daga annabi to abin da ake kira da kai kaɗai gayya kenan an gano wannan da ke ku shine asalin ijima'i ba a cewa ka ɗauki hadisi daga annabi ko asari daga sahabbai a cewai ɗaukan wannan abin da kai ya saba ma abin da malamai suke a kan shi a'a baka saba ma kowa ba ka yi daidai da sunna sai dai ka lura waɗanda za ka yi ma sunnar sun fahimta in sun fahimta sai ka yi in ba su fahimta ba fa sai ka bari ta hankali sai karanta da su haka ake shi yasa ilimi ya fara zuwa shi yasa annabi lokacin da aka fara mai wahayi da ikara aka fara yi karatu an gane yi karatu allah madaukin sarki ya taimake mu to sai mala ya ce wayo shawishu alan nas idan mutum ya zo da abin da yake an yi saɓani to sai saka musulmi cikin rudani khususan a immatal masajid musamman ma a ce limaman masallatai bai kamata su zo da duk abin da zai haifar da rudani a cikin al'ummansu ba la shuna alan nas bai kyauta a ce su ɗin da ake son su fitar da al'umma daga cikin rudani kuma ce su ne suka kirkiro rudanin suka jefa su a ciki ba li'annan nasa ma'ataddu ziyada ala arba'in muddin da ya zama mutane ba su saba da saɓani dangane da ƙari a wuce kabbar bari hudu ba to tsaya kai ta masu hudun har sai lokacin da ka karantar da su suka gane fa'iza aratta an taf'ala Faf li nafsik ita duk lokacin da bai kai ga ka karantar da mutane ba sai ka gano ga wata sunna da ya kamata ka aikata to kai kai kadai wala tu shawwish alan nasi kar ka zo da rudani wa ta'ati lahum bil aqwali sharra wallantana ka zo mutane da maganganu sharra war riwayatil mukhtalifa da ruwayoyi waɗanda suke karo da juna ake da saɓani amma in ya zama abu ne wanda ya tabbata babu dalilin da zai hana aiki da shi fahaza laysa min sha'ani talabatul ilm zuwa da abin da yake da rudani wannan bai daga cikin sha'anin ɗaliban ilimi talabatul ilmi na bainan nas su ɗaliban ilimi ƙoƙari suke kullum su haɗa kan jama'a wala na alaihim ba sa zuwa masu da hayaniya da ruɗani da abin da zai farraka kansu wa ya na bima ajima alaihi suna tsayawa ne su aiki da abin da aka haɗa a kai wa ya na bi haza kuma su ƙayyade ma kansu bin abin da aka haɗa kan shi ɗin fala ya zadu alaiha wa ya shawwish nasu fi zalika ba sa zuwa da fahuwa haza huwa sawa mala ya ce wannan shine daidai wa za huwa ghardul mu'allif wannan shine manufan al-imam al-barbahari min iradil arba'a na kawo waɗannan ruwayoyi al'arba'i guda hudu li'anna hahiyar muttafaku alaiha domin su ne riwayoyi wanda aka haɗa kansu falayu zadu alaiha mutum kar ya ƙetar wannan hudun wa ya shawishu alan nasu fi zalika ballantana ya haifar da ruɗani a cikin mutane kun gano wannan ba cewa yake a bar ƙetarewan ba karantar da su tukuna in ba karantar da su ba tafi da su a haka har zuwa sanda ilimi zai mi zai fito su gane haka ya kamata shi yasa sayyidina ali yake cewa ku karantar da mutane ala a ƙulihim gwargwaron abin da za su iya fahimta ya ce a turiduna an yi Allah an wa rasula so wuke mutane su karyata Allah da annabi Ku gane ku bi su sannu a hankali har su gane kar ka saba zuwa majalisi da aka shekara auro-auro ana nan naga da karantar da mutane an faɗa abubuwa da yawa kawai yau ka ji wani abu ya birge ka an jima kawai sai ka ɗana shi a masallacin unguwanku ƙarshen da ka raba kan musulmi ba ina ba su taɓa jin maganan da bata kai wannan ba an gano wannan ka zo da abin da za su iya ɗauka lafiya ne allah maɗaukin sarki ya samu dace yanzu ba mun sha buga misali a kaduna ba <clears throat> wani matashi ya je masallacin masu kuɗi ya je masa jilsatul istiraha wai ba saba gani ba sai suka kai shi wajen 'yan sanda kun gano da ya tashi sai aka zo da sayolu bukhari to 'yan sanda jilsatul istiraha criminal offense ne da suka san shi kaga za ta karanta bukharin suna na'am na'am na'am ƙarshe za su ce mene ku je ku sulu da kanku don koko ta aka je sai kai firi sallan ne ne ce ne mu gano wannan hasali abin da ya ce kaka ka zuwa masallacinsu su man da ma neman rikici ba limanci masu ba sallan ya bi wai dan me ya yi kuma tashi ce sa allah na mutane to ka san mutane sa da irin wannan nauyin fahimtar to ina baka shawara ko dai kaka ji in kuma ka matsa sai ka je to sai ka yi irin nasu na gargajiya shi kenan sai a zauna lafiya allah maɗauki sarki ya taimake mu ƙauluhu malin da ya ce wa huwa ƙaulu malik buna anas wannan shine maganan maliku dan anas usfiyan thauri wal hasan bin salih wa ahmad bin hambal malik ya ci ga ɗan takaitaccen tarihinsu malik bin anas imamu darul hijira shi ne limamin nan na gidan hijira wa ahadul a'immatul arba'a kuma shi ɗaya ne daga cikin limamai guda hudu Uthfiyan sauri shi ko Sufyan shine Sufyan bin Sa'id Al-Thauri al-Imam al-mashhur min a'immatul fiqh wani yana daga cikin manyan limaman fiqh wal Hasan bin Salih bin Hay wa haza min a'immatul kibar wani yana daga cikin manyan limamai wa Ahmad bin Hanbal wa huwa ahad la'immatul arba'a wani yana daga cikin manyan limamai guda hudu qauluhu wal fuqaha wa hakaza qala rasulullah ai yace wal fuqaha da sauran malaman fiqh ko sai kuma yace haka ma dai annabi ya faɗa ai wa huwa qawlu kasirun min al ha yin kabbar bari guda hudu yayin sallan jana'iza wannan fatawa ita je fahi fatawan da yawa daga cikin malamin fikihu mahala ya ce tabi allissunnatin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sau da bin sunna annabi don a haka take falayen bagi li talibin ilimi. malam fauzan ya ce bai dace ga ɗalibin ilimi ba an yi shi alan nasi ya zo da tashwishi da rudani cikin mutane bi hujjatin annahu ya arifu annahu naka ƙaulan au hadithan fi ziyada ya ce ai ya san wata fatawa na wani malami ko ga wani hadisi da ya zo cewa a ƙara kanal ulama ya arifunan khilafin masail ya ce eto eh malamai dai sun san matsalolin saɓani wala ya tona bima yushawishu ala nas bai kamata a zo da abin da zai sa mutane cikin rudani ba wa ma yukhalifu ma jara alaihi al'amal ko ya zo da abin da ya saba da abin da mutane suke aiki da shi wannan magana na al-imam al-fawzan akwai fuskan da take daidai ne akwai fuskan da kuma kuskure ne fuskan da take daidai ita ce idan ba a karantar da mutane ba ko ba a kan hanyar karantar da su to sai a jira sai an karantar da su amma an riga an karantar da su ko ana kan hanyar karantar da su a nan babu dalilin da zai hana ba za a aiki da duk wata sunna ba ba a dogaro da cewa ai mutane ba su santa ba gani da yawa a nan musamman wanda za zo baki ai suna ganin a masallaci muna yin wasu abubuwa wanda kila a garinsu ba saba gani ba sai a daina hmm? me yasa ba za a daina ba saboda ana kan hanyar karantarwa haka ne kuma akwai daman da su da suka zo su bakin abubuwa za su iya su tambaya ai sai a ba su ansa kuma alhamdulillah yanzu duniyan ta zama kamar wani ɗan rumfa ne don abin da kake nema yanzu a duniyan nan za ka same shi a dare ɗaya gano wannan da duka za ka yi samu yanzu ilimi ya yi yawa yawan da ilimi ya yi yanzu har malamai ma tallan ilimin suke yi an gano wannan da kyau so da kansu talla suke yi da malamai bin su ake har gida amma yanzu sun koma me suke yi talla don abin ya yi yawa a da mun karanta da ku a cikin sharo sunna ko nawa mun karanta a cikin mai sunanar darimi ya ce da malamai sarakuna ke bin sa har gida suna fatawa suna neman ilimi amma da malamai su koma neman suna neman shuhura neman matsayi neman kaza sai zama suke tallan ilimin sai masu matsayin da suna sai suka koma gefe suka hakince sai an biyo su kun gano da kyau ko yasa masu iya magana suke cewa mai zuma gida aka bi ne mai madifa kullum talle yake a zo a zo fa Ɗan ya san ya shirya mugunta allah maɗaukakin sarki ya kiyaye malam barbahari ya ce wal imanu bi anna ma'a kulli qataratin malakun yanzu mina sama hatta ya ha haisu amarahu allahu azza wa jalla babban magana wal iman ka ne a matsayinka na ahalus sunna ka fai imani da cewa bi anna ma'a kulli kataratin duk wani ɗigo ɗaya na ruwa da kake ganin yana sauka daga sama malakun yana tafi da rakiyar mala'ika yanzu zilmina sama ruwan da zai sauko daga sama to zai sauko ta da wannan mala'iki hatta ya ha haisu mara hulahu azza wa jalla har sai ya tabbatar ya aje ruwan nan inda Allah ya ce idan Allah ya ce akwai bokiti ɗaya da zai jiƙa ka kuma ga rufin kwano ya rufe wajen wallahi da yayi shi sai ya jiƙa ka da shi <laughs> mun gane shine kana kwance a gida sai a ce iska ba iska ba ji taya gidan nan mala'ika ne kile mata <laughs> waɗannan tarkacen da ka sa a saman gidanka kawai yaye su dai a zuba maka waɗannan bokitai a cikin ɗaki na allah ya ce a zuba su <laughs> gane nan allah ya ce a zuba su kun wani iri ikon allah ko ɗugu ɗaya shi yasa ya ce wa ma ya alamu junu da rabbika ba wanda ya san adadin rundunar ubangijinka sai shi Allah ba wanda ya san yau rundunar Allah isa dan adam ta shuka tsiya gani yake wai yana cin bulus kai jama'a lahira ba abun wasa ba ne Allah karka yadda ka sa kanka a rudani ka sake aje lahira wannan rudanin na binka za ka sha mamaki Allah kuma lahiran nan ku ba ta da kama idan ya rage saura sekon ɗaya ka mutu wallah ba za ka sani ba wallah sai ya cika a lokacin ne za ka san za ka mutu kuma a lokacin ba ka iya komi don lokacin ya riga ya zo makoshi walaula idha balagatil khulqum wa antum hina تنظرون tanzurun بعد hannu bayan da za ku iya an riga an shiga tsakaninku a matsa garji a sa a ina an gama man mutum na farfarwa mutuwa zai gajanci a nemo mai rukuya kaji tintina an fasan ana rukuya fa har ƙur'ani magana amma wasu shedanu sun ce rukuyen nan ba kyau wakilan man ra wa zanna annahul wal ila rabbika yawma idin an samu matsala duk wanda suke ji wajen na aka ce fala saddaka walakin kazzaba ya shiga uku kuma wallahi sanda za a ɗauki ranka lokacin za ka yi gurin dama a baka chance na kai me na ka gyara babu rabbi laula ne ila ajalin Ƙaribin fa asaddaqa wa'akun na salihin na walan akhirar lahu nafsan idza ja ajaluha dama fa haka ne ka a sai ce wallahu khabirun inda matsalan take kenan sai an baka labarin komi dan adam ya riga ɗaukan wai lahira abin da yake riyawa a ran shi haka za a yi kama kara Allah ya kiyaye al al ya ce sharhu. yanzu nan da wata biyu ai muna cikin damina dumu-dumu haka yanzu dole ke imani da mala'ikun nan ba suna saukowa ba to yanzu ka san adadin ɗigon ruwan da ya sauko eh baka sani ba to ka san yawan adadin mala'iku idan da allah maɗaukin sarki zai sauko su ya ce duk su kamo mu kana tsammana ko wanda zai gudu eh yanzu ɗan adam ya kamata ya makan shi fada idan allah maɗaukin sarki su a yi a tara taran tattare mu ba ɗan nan da lokaci kaɗan za ka zo ka tadda ba kowa a nan kowa je bacci ba eh ba sai a biyo da dara kama ka ba a tafi mu da kai wajen allah bai gaya maka cewa allahu ya tawaffal anfusa hina mauti ha wallati lam tamut fi manami ha eh fayimsiku kullati qada alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma ba ci Allahu ya tawaffal anfusa Allah shi ke ɗaukar ran bayi hina mautiha idan ajalinsu ya cika wallati lamta haka wanda ma ba mutuwa ta yi ba fi manamiha a lokacin barci. Allah yana tattara ran gaba ɗaya gaban shi fahim si kullati ƙaza alaihal wacce allah maɗaukin sarki ya ƙaddara ajali ya cika an mutu duka daga bacci sai ya riƙe ran sai a ce ya kwanta bacci bai tashi ba daga bacci allah ya riƙe daga can ne kawai za a riƙe wa yursilul ukhra ita kuma wanda allah maɗaukin sarki ya ƙaddari lokacin ajalin bai yi ba sai a sake ran ita ma ba an sake ta duka bane ila ajalin musamman kai da kullum sai allah ya tara ranka an ga dama kakka tashi ba za ka tashi ba kai kake shuka tsiyan da ka ga dama haka ga mutum baya ya gama aikata sabo ya sha magani ya ce wallahi bacci yake so yi wato ya kai kan shi kun gano wannan da kyau duk mutumin da bai san allah ba ko shi ke mai kafa ya abin da ya ga dama kun gano wannan da kyau ko allah shi kyauta la shakka annallaha jalla wa'ala yanzu matsara minas sama'i bi ƙadarin wannan babu ko tantama allah maɗaukin sarki shi ke sauko da ruwa daga sama da gwargwado ma'ana da lissafi an san adadin ƙwayar ruwan da yake saukowa babun yanayin shi ba tsari ba ne da tsari ƙala ta'ala allah maɗaukin sarki cewa an zalna minas sama'i ma'an bi ƙadarin mun sauko da ruwa daga sama da gwargwado na fil ardi sai muka saukar da shi ya zauna a ƙasa to bari ku ji da allah ya ce daga sama inda ake samun matsala kenan da 'yan bida'a sai su ɗauka wai daga sama inda mala'iku suke saukowa ba daga nan ruwa yake saukowa ba saboda sama inda mala'iku suke ta yi nisa ta yi nisa kuma ruwa ba haske ba ne ballantana ya zo da sauri abin da ke iya tashi kun gano wannan daga nan doron ƙasa yanzu yanzu ya tafi cikin sama ta ɗaya sai dai mai hala sai dai haske ko annabi isa da aka fi da shi sama mala'ika ya zo ɗauke shi annabi lokacin da aka yi tafiya daga masallacin makka zuwa baitul makadisi isra'i kenan subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid harami ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina wannan tafiyan da aka yi cin da anan doron ƙasa ne a kan buraga aka yi amma da aka je baitul maqdis to nan mi'raji aka sakko da shi annabi da mala'ika suka taka mi'raji wani abu ne na hasken da annabi zai iya tafiya a kan shi amma ana son a yi tafiya da annabi ido biyu shi sa aka sakko da mi'raj amma da mala'ika zai ɗauke shi to sai da su da shi kamar yadda aka sumar da annabi isa don shi ba ido biya aka yi shi ba mun gano wannan da kyau ko shi annabi ana son aje ido biyu ne domin ya ce linuriyahu min ayatina shi yasa sai aka je da shi akan mi'raj an gano wannan da kyau ko aka je har aka yi waɗannan tafiyan dubunnan shekaru abin ya faru daga bayan isha'i zuwa goshin asuba inda mala'ika zai wannan tafiyan duka ko a ƙasa da minti uku ya ya gama duka amma da yake tafiyan mi'iraji ne kuma ana tattaunawa shi ne aka wannan aikin da aka je aka dawo su kuma kafiran maka sa na suka ce wai na za mu yadda hayyan sun ga dil ko ba su gani ba mu kuma allah sa mu yadda kar ma mu je mu ga dil an gano wannan da kyau ku a yanzu ai dolen kama ka idan an ci an yi wannan tafiyan ai kai yanzu ana ma neman ka imani ne dole ma ka yadda so da yanzu yanzu saboda haske ne yanzu za ka yi tafin abu a cikin wayanka wanda yake bangon duniya ya gani ta me yake zuwa iska ke daukan shi ma yake wannan saukin fa amma signal ne signal din menene haske ne shi ke kai shi mun gano wannan da kyau ku kaji kana magana ɗan uwanka tar kamar sikir na magana da abokin shi a bida lokacin ana landline ɗin na kasan ana zuwa dan a phone boot din nan ana dan sa kuɗi lokacin ka san waya irin wannan tangarahu sai gidan wane da wani to shine wani ba nufi ya je samu 'yan kudin shi ya je ya sa ya danna waya ya kira ce sikiru abin alajabi abin alajabi la'ila daga bida ya ne ya abin alajabi su suka yi suka kare wannan kuma babu roku in sun samu dama su masu rama allah maɗauki sarki ya samu dace yawa eh, na ma dama muka samu to shi ne sai ce allah yanzu kaga yanzu na sai ke magana sai tafi inda ba ka tsammani to zai kaga an nuna mana annabi ya yi waɗannan abubuwan duka wanda suka imani yau ga shi daga cin al'umma annabi ma wasu na iya irin waɗannan abubuwan sai a je can sama saman wata ana magana da su yanzu lafiya lo don an ce an yi wahayi sai wani ce shi bai yadda ba yana ganin abin nesa yake a wancan lokacin annabi ya ce ya je baitul maqdis ya je ya dawo sai mai imanin gaske zai iya yadda an gane amma yanzu daga maka zuwa baitul maqdis to su nawa ma ba sai ka je ka dawo ba abin ya yi sauƙi ko bai yi ba nan gaba ma sauƙinsu ya wuce haka nan gaba sauƙinsu ya wuce haka allah maraukin sarki yanzu misali parks parks mashin ma ya fi wannan abin mamaki da rubutun hannunka za ka rubuta yana can irin rubutun hannunka zai gani haka ne exactly aka zai gan shi komi da komi kuma ka duba ga waya ce kawai ka sata a cikin bango aka hada da talfon kuma ya tafi <laughs> yasa mu ba mu imani ba ma to matsalan ma mu karo mana zai Allah don duk wasu dalilan imani sun gama tabbata duka yanzu abin da yake a america in ana sa a ganin shi yanzu yanzu za a gan shi yanzu kuma ka rika magana da wanda yake a america yanzu yanzu nan ta skype za a iya yi ta kaza ta kaza ga abubuwa da dama za ka yi kana gani kana magana ma hankali kwanci an fahimta to waɗannan abubuwan kamata ya mai amfani da su wajen yada da'awar musulunci allah shi kyauta allahu jalla wa'ala kaddara nuzular amsa. allah maɗaukin sarki ya kaddara saukar da ruwan sama wa makadiri ha kuma ya kaddara gwargwadonta wa ha da adadin wal ardallati tanzilu alaiha kuma allah ya tsara ƙasan da ruwan zai sauka kun sa abin mamaki sai ga ana ruwa ƙasan layin can amma a sama nan ba a yi duk yadda ka so kuma ba za a yi a nan ba an gano wannan da kyau ku kana tafiya a mota sai ga nan kana tsaye kawai ga baya sai ga can ana ruwa amma gaban ka can fa ana ruwa tsakiya inda kai ke fa ba a yi makana ga ruwan can da nan to allah ya kaddari can da nan ne za a yi to yana muku misalin ruwan sama ba daga can sama yake saukowa ba yana saukowa ne a akan girgiji wannan girgijin da ke saman duniya wanda jirgin sama na wuce shi sai allah ya ce sama domin shi allah maraukin sarki ya san girgija ina yake a saman ka yake a to kuma ruwan da ke cikin girgije ko ba daga sama inda mala'iku suke ake zuba shi ba ruwan teku ne ake ɗiba a ciki kuma kalli wani irin ikon allah ba ruwan tekun za a zuba inda za ka ɗibi ruwan tekun sai ka ji zartsin gishiri amma yana shiga cikin girgije sai ta filtarin nashi sai zama ba mai ba zartsin kuma shi yasa ka lura duk inda teku take za ga mutanen da ke wurin an fi masu ruwan sama kun san dalili saboda iskar lawaƙe tana yawan ɗiban ruwan tana zubawa a teku ana daɗewa ana masu ruwa duk inda ba su da ruwa ba su da teku za ga ana daɗewa ba masu ruwan sama to iska iri-iri ne iska ba iri ɗaya ba ne akwai iskan da ke ɗaukan saƙonnin waya tana kaiwa ita wannan daban take akwai iskan da aikinta shine ɗiban giragizai ta kai su bakin teku iyakan aikinta kenan in ta gama sai ta tafi akwai iskan da ita kuma take ɗiban ruwan teku sai ta barbaran shi ta cika tanki tankin na wannan giragizan akwai iskan da ita kuma aikinta idan aka gama lodo ruwa za ta ɗibo shi ta je da shi garuruwan da ake son a yi ruwan sai ta bar shi a watsi akwai iskan da ita kuma aikinta shine idan lokacin ruwan ya dab to za a zo ta tattaro adadin litocin da za a zubar a wurin sai ta kwashe sai ta je ta shimfiɗa ya tsaye hadari ko da a tsakiya ko a kudu ko a gabas gwargwadon yawan ruwan da ke cikin girgije gwargwadon bakin da za a ga yayi mun gano wannan da kyau ko gwargwadon yawan shi ne sannan akwai wata iska ita kuma aikinta in wancan ta gama lissafawa ita kuma mai bushara ne sai ta so fafafafafaf sai a yi kai kai a kulla wundo a kulla kaza mubashirat ruwa na dab da saukowa duk ƙur'ani ya bayanin su in ba ka sani ba kawai kai shuru ka jira muna nan za mu duru a kansa a cikin wannan littafin kun gano wannan to shine kawai sai a fara cida to mala'ikan da ke jujjuya wannan giragizan sunan shi ra'adu to in yana tasbihi shine ke jin wannan rukukuku wa yusabbihu ra'adu radu bihamdi rabbih akwai bulala a hannun shi ke dukan girgijan yana budewa yana ƙara zubo da ruwa to shine wannan walƙiyar da yake ga tana wal to a lokacin da yake walƙata walƙiya a lokacin ne ko mala'ikun da ke harba tsawa wa yursil sawa'iqa su kuma tsawa sai su rika fadowa zuwa inda Allah madaukin sarki yayi umarni da kai hari da su in baka san yadda abin yake ba ka je ka tambayi malamai ba nazari za ka yi ba sai a ce ai masu ilimin kimiyya sun ce ruwa daga girgije kaza ba su suka faɗi ba da Allah yana cikin Qur'ani an gano nan da kyau ko kawai su dubara suke suka mai da abin da yaran su. kawai dubaran da suka yi kenan to amma su waɗannan yaran wanda ba su fahimci yadda al'amarin ilimi yake ba sai su ce duk wanda ya faɗi wannan ya kafarta to yana cikin ƙur'ani sai ka faɗi wanda ya kafarta <laughs> jawabin bai ci wannan kuma su abin da ke damun su ai ƙur'ani ya ce wa zalla mina sama'i ha yanzu misali fanka na ina take sama ina shi silin din a saman me yake kwano a saman me yake ana tafiya sama sama sama sama har a tafi saman da ba kowa saiwa sai mai abin shine allah an gano wannan da kyau ko shi sai ya kawo da mutane su san wannan da an ce sama bai nufa ko wani abu bai hana ko wani abu a saman shi a cikin girgije yake shi sa duk wanda yake harkan shiga jirgin sama za a ga an shiga jirgin sama ka jin kaman ana tafiya a ƙasa gargada ana ana abubuwa jirgin saman ya shiga girgije ne mai ruwa a cikin shi wannan ruwan ne ake karo da shi in ma kai rashin sa akwai kankara a ciki har ɓanna zai iya ma jirgin inda kankara a jikin shi to ya ke samun kankara a cikin a cikin girgije za mu tattauna wannan girgijen na nan ne ko ko girgijen na garuruwa ne wanda yake dauke da kankara inda yake masu irin wannan ruwan iska ta ɗibo shi ta zo ta haɗa shi da wannan kun gano wannan ya ke samun haka sai aka ɗibi ruwa sai aka zuba mai ya ke samun kankaran duk za mu tattauna wannan muka zo wurin za tattauna irin wannan snow da ke sauka kaga garuruwan turawa ko ina kankara ya babbaje su daga ina wannan abu yake sakowa daga girgije ne yaushe ake zuba wannan kankaran ruwa ne ake zubawa karshe sai ya zama haka su ba sani ba ne ba sa binciken ilimi sannan ƙur'ani sun mai saran daji ne kawai ba haka ake yi ba zama ke in baka da ilimi ka tambayi malamai in malamai sun karantar da kai ka ƙara bincike haka ake yi shi yasa za mu zuwa nan cin da aƙidar mu ne za mu magana bi iznillah bi tafsir har ma mu gabatar da muzakkira saboda ta ƙara mana hazaka allah madaukin sarki ya taimake mu to shine sai malai yake cewa yusarrifuhu subhanahu wa ta'ala kaifa yasha allah shi ke gudanar da wannan ruwan yadda ya so fayasoƙuhu wa ya amuruhu fayyam ɗiro allah ke gudanar da ruwan ya umarce shi ya sauka wa ya amuruhu fayyam siku sai kuma ya umarce shi ya tsaya ba ganin ana ruwa sha sai ka ji me ɗif an ce ya tsaya ne wanda ma yake kan hanya an ce koma sama <laughs> wani aikin sai allah jama'a sai ka ji ruwan ya ɗauke ɗab ne ya umarce shi fayyum siku wa ma'ahu mala'ika kuma ruwan yana tafi da mala'ika wa a fi waspi mika'il bi annahu muwakkilun bil qatar ya zo an ce mala'ika mika'il shine aka wakilta kula da ruwan sama bat da tsirai falmala'ika ya na biya amali su mala'iku an ba kowa irin aikin da zai yi wa kala hallahu ilaihim wanda allah ya wakilta masu wannan ayyuka wa min zalika alkatar daga ci waɗannan ayyuka da aka sassa waɗannan mala'iku to akwai kula da ruwan sama shine mala'ika mika'il mun gano wani da kyau ko allah madaukin sarki shirya dum mala ya ce wal imanu bi anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya daga ce aƙidan mu dole mu imani da cewa manzan allah hina kallama ahalal qalib lokacin da ya magana da waɗanda ke cikin rijiyan nan kalib ina ce rijiya mai babban baki kwakwari mun gani yau mabadare annabi ya magana da waɗannan mushirke ranar yakin badar ai al-mushrikin kanu yasma'una kalamahu sun kasance suna jin maganin shi dole mu yadda cin da annabi ya ce suna ji yana daga cikin imaninmu mu yadda da cewa mai sun ji an gane wannan sun ji ɗin jama'a yanzu wannan jin da suka yana da amfani fiye da amfani cin da har sun bari an kai wurin da babu gyara an fahimta an isa wajen da ba za a iya gyarawa ba sun samu kansu a cikin rudani allah maɗaukin sarki ya kiyaye kuma jama'a wannan karatu ne mai matukan muhimmancin gaske ga karatun da yawa kuma 'yan mintocin da suka rage ba su da yawa to za mu haƙura sai mun zo karatu na gaba za mu tattauna dangane da yiwuwan wanda yake kabare yanzu aka iya zuwa kai magana da shi ya ji ka kai mai saƙo ka ce alaga ta malam ana nan ana shuka tsiya misali zai iya ji ko ko ba zai ji ba subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaik assalamu alaikum